وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara الله zuwa ga Allah madaukakin sarki من kowa من komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske mu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar goma ga watan jima'a da lula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da ɗaya ga watan sha ɗaya miliyariya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na fadilatu sheikh al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 30 cikin wannan littafi ne albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka karanta da kuma abin da za mu karanta a nan gaba ya zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba a zaman da ta gabata mun fara karatu a fasali na goma sha biyu wanda yake magana akan hamlul jinazati wattibahuha yayi magana akan daukar gawa ko shirin daukan gawa da kuma raka gawa mun fara magana akan wannan fakara bayan mun karanta abin da malam ya faɗa akan wajibcin raka gawa a matsayin haƙƙi ne na duk wani musulmi a kan ɗan'uwansa musulmi tare da bayanin wajibi ne amma wajibi na kifa'i cewa in aka samu adadi waɗanda suka wadatar suka yi to waɗanda ba samu yi ba ba su da zunubi ko sannan muka yi bayani akan abin da mala ya kawo na nuna fifikon wanda Yayi yi matsaya aka yi sallah sa'annan ya raka gawa har zuwa kabari fifiko da yake da shi akan wanda shi kuma kawai sallar kawai aka yi ko kuma rakiyan kawai ya yi mana wanda ya biyu darajarsa ta fi darajan wanda ya yi ɗa to wannan fakara ɗin muke kan tattaunawa mun tsaya hadisin ah, abu sa'id al-khudri ko ko hadisin ibn umar da ya aika wajen nana aisha bayan ya ji sako daga sahihin abu huraira Allah ya kare da a gare shi abdullahi dan umar ya aika wajen nana aisha cewa a ji a kara confirming masa abinda ya ji na girman lada da suke rasawa sau da shi sun saba kawai in aka kawo gawa kamar yadda muka fara ɗauko gawan ake daga cikin iyalansa ko a kai shi zuwa ga limamin da zai yi masa sallah so haka suke kamar yadda muka ji sahabbai suka fara kuma haka abin yake har har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba limamin bane ke zuwa gida ya tarar da gawan sai daga gida an gama komai sai a ɗauko gawan zuwa inda limamin yake ayi sallah shi abdullahi dan umar shi ya saba in ai sallan kawai shi kenan sai ya ci gaba da abin da yake sai bar wasu su je su yi jana su binne gawa da ya ji wannan girman ladan sai zuba a jiya da a yi a konfamin masa wajen na na aisha allah ya kare da a gare ta kuma mun tsari da inda aka konfamin masa kuma har ya faɗi magana na yabo ga abu huraira ko ya ce an taya ya aba huraira كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه شلليك أبو هريرة كافي ملزنتا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كافي مسن حديثا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تبا مالا يا كاونا يا بيان آه حديثا أشنك سيسي والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة yace akwai ƙari da ya zo a cikin hadisin wanda ke nunawa a fili cewa abu sai na abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare shi da kansa ya haɗu da Saina na abu huraira suka tattauna akan hadisin bayan wancan da ya maganan sai na abdullahi dan umar ya tura dan sako ya je konfamin masa to akwai ruwaya da ya nuna cewa sun haɗu da abu huraira da abdullahi dan umar sun haɗu suka tattauna kuma sun haɗu a wajen nana aisha ya ce wa yu'ayyiduhu ma fi riwayatin li muslim kuma yana abin da ke ƙara ƙarfafa wannan abin da ya zo a wata ruwaya a cikin sahih muslim wa ghairihi da wani sabi lafzi da lafazin cewa fa qala ibn umar abdullahi dan umar da abu hurairah ya faɗa masa wannan hadisin ya nuna masa girman ladan da ke cikin ayi sallah kuma a raka gawa ba a rabu da gawa ba har aje a na gawa sai abdullahi dan umar ya ce abahir ungur ma haddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ababan abu huraira ka duba abin da kake fada kake isarwa kuma kace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kar ka sa mutane su ji kaman suna asara mai yawa irin kan tabbata wannan kaji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقام إليه أبو هريرة حتى abu huraira allah ya ƙara da a gare shi ya tashi ya je abdullahi dan umar ya ɗauki abdullahi dan umar suka je har wajen nana aisha allah ya ƙara da a gare ta faƙala laha abu huraira ce ma Nana aisha ya ummal mu'minina ya ke uwar mumunai an shiru ki billahi ina haɗa ki da allah a sami'ti rasu sallallahu alaihi wasallam yaqul shin kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai karanta mata hadithu cewa man shahidal janaza hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda ya halarci janaza bai rabu da wannan janaza ma har aka yi sallah yana da kwatankwacin qiratun daya wanda kuma ya shaida janaza bai rabu da janazan ba har sai da aka binne gawan yana da kwatankwacin qiratsi guda biyu kin ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai na nake tace Allahumma na'am tace ni ma ina kafa Allah shaidan cewa tabbas naji manzon Allah ya faɗa an gane ku shi ma ya hada ta da Allah ita ma ta tabbatar sai Allah ya zama shaidan cewa tabbas naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to malam sai fa zahiru hadha kulluhu yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umar yace wannan riwaya na biyun a zahirin sa sai na nuna kaman ya saba ma wancan ruwa da muka karanta a baya cewa Abdullahi dan Umar ya aiki Khabbab bin Arat ko Khabbab bin Arat tafi wajen Nana Aisha yazo ba Abdullahi dan Umar labari sai ma wa jama'a al-Hafiz ibn Hajar al-hafiz hajar al-asqalani Allah ya ji kai shi gafarta mishi a cikin fathul bari jama'a bainar ne. ya haɗa duka ruwayoyin guda biyu ya ba da amsa da cewa bi annar rasula cewa shi khabbab bin al-arat da abdullahi dan umar ya aike shi zuwa ya je confirm masa wajen na aisha lamma raja'a ila bin umar lokacin da ya zo da ya dawo wajen abdullahi dan umar yukbiru aisha bayan ya riga ya ba Nana aisha labari aisha ta bashi labari balaga dalika aba huraira sai abu huraira ya ji labarin ai hadisin da ka karanta dazo din nan abdullahi dan umar ya aiki khabbab bin al-arad ya je konfamin masa a wajen nana aisha da ya ji labari famasha ila ibn umara wannan yasa abu huraira sai shi ya zo wajen abin nan abdullahi dan umar da kanshi da ya ji labarin karatun da ya ɗazo ai abdullahi dan umar ya tura a konfamin masajen na na aisha sai ta so daga inda yake zo wajen abdullahi dan umar fa'asma'ahu zalika min aisha mushafahatan ya zo wajen shi ya ɗauke shi suka je wajen na na aisha shi ma ya ji da kunnin shi ba saƙon da ɗan saƙon ya zo mishi da shi yace ni na fada zo mu tafi wajen nana ashe da ni da kai ta sake maimaitawa ka ji da kunninka ba wai dan sako kadai ba an fahimta ku ce to wannan ya hada su yasa Abu Huraira suka hadu da Abdullahi dan Umar har suka tattauna wannan hadisi an gane ku to muhallu shahid ta malai na shi ma yana ƙara tabbatar mana da girma da matsayi na lada da mutum ke samu sanadiyyar an fara janaza da shi bai rabu da wannan janazan ba har sai da aka gama binne binne gawa lada ne mai yawa rashin yin hakan kuma asarar lada ne mai yawa sosai da sosai Allah ya sa mu dace duk da mu Allah madaukakin sarki ya ya taimake mu kusan zai wuya ka ga mutum an yi sallah da shi ya ce ba zai ba zai raka gawa ba yana jin yana jin ma kaman yayi wani laifi ne mai girma e tunda laifin ne amma ya makan shi tunda ya zai zai hana kansa ne samun mai lada mai yawa Allah ya sa mu gani mali wa li abi hurairah radiyallahu anhu hadithun akhar yace abu hurairah yana da wani hadisi kuma na daban akan falalar fi fadli shuhudil janazati wanda yake magana akan falalar halartan janaza qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa yake cewa ya tambayi sahabbai man asbaha minkum al-yawma sa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam jefa sahabbai wannan tambayar yace a cikin ku da kuke zaune a nan wane ne a yau ya tashi yana azumi da azumi a bakinsa qala abu bakr sai na waka yace ana ya rasulullah ya ma'aikin Allah ina azumi qala annabi sallallahu alaihi sake tambaya man aada minkum al-yawma maridan a cikin ku wane ne yau ya ziyarci wani mara lafiya ya je gaishe shi qala abubakar sai na abubakar ce ana nayi ya rasulullah qala manzo Allah sallallahu alaihi ce man shahida minkum al-yawma janazatan a cikin ku nan wanda ke kuke zaune nan wane ne ya shaida wata janaza qala abubakar sai na abubakar sake ce ana nayi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya na hudu man at'ama al-yawma minkum man at'ama al-yawma miskina a cikin ku wane ne yau ya ciyar da wani miskini wani mabukaci a cikin ku waye yayi wannan aikin qala Abu Bakrin sai na baka yace ana ya rasulullah duka hudun nan nayi yau yau kan nayi su duka qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala aljanna annabi sallallahu alaihi ce waɗannan ɗabi'u guda hudu da na ambata ba wani mutum da zai hada su a rana ɗaya face wannan sai ya zama dan aljanna face sai ya zama dan aljanna raga cikin ɗabi'un akwai me akwai sheda janaza akwai sheda janaza waye azumi ce gashi waye gaida mara lafiya gashi waye sheda janaza waye ce da miskini duka guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda waɗannan guda hudu suka haɗu da a kansa a yini ɗaya, to tabbas wannan ɗan aljanna ne kaga wannan ma yake nuna mana falala da daraja na shaida mai janaza an gane ku saka in ba akwai uzuri mai ƙarfi ba kar mu yadda a yi janazan 'yan uwanmu musulmai kuma ba mu halarta ba so da za mu yi asaran lada da falala da daraja masu yawa Allah ce wannan hadisin akhrajahu muslim wal bukhari fil adab al mufrad to wannan kenan sai ma ce wa hadha al fadl fi ittiba' al janaiz yace wannan falala da lada da daraja da ake samu sanadiyan raka gawa innama huwa lirrijali duna nisa'i wannan ladan fa maza ne kadai suke da shi banda mata banda mata me yasa yace li nahyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lahunna an ittiba'iha saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ya hana mata raka gawa ya hana mata raka gawa yace wa huwa nahyun tanzihin kuma wannan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hani bane musu na haramci hani ne na tanzi hani ne na tsarkakewa an gane bi ma'ana inda za a samu macen ta rakan ba za ce tana da zunubi ba amma rashin rakawan shefi shine ake nufi da nahyun tanzi an gane ku a hana abu amma hanin ya nuna cewa ba hani ne na haramci wanda zamu ji yadda hadisi yake saboda mu ƙara fahimtar haka malai ce faqad qalat ummu atiya radiyallahu anha ummu atiya al-ansariya Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta jagoran masu kimtsagawa mata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dan ko yanzu za ga an yi rasuwa ko wanda za ga an ce a kirawa na ku umma ce a kirawanci sai ta ummu atiya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da rai in an yi rasuwa ita ake fara ce a kira har a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi rasuwa ita ta zo ta kimtsagawa lokacin da Zainab ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta kimtsa ta ku mun karanta hadisin a baya ku ta ce ita take ba da labarin har nabi sallasa ya ce in kun gama ku ku sanar da ni ta ce suka sanar da shi ya ba da mayafin shi ya ce wannan shi za su sa ya zama shi ne mayafin da ke taba jikin zainab duk wani mayafi a sa a saman wannan to ita ummu aqiya al-ansariya Allah ya kare da a gare take cewa kunna nunha mun kasance ana hana wafi riwayata wata ruwaya na hana rasulullah sallallahu ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hana mu an ittiba'il jana'izi ya hane mu raka gawa amma walam yu'zam alaina amma hanin bai ce na haramci mana bai karfafa hanin ya nuna akwai wani zunubi ko kaza ko kaza in aka yi hakan haka ta faɗa a gano nahayin tanzihi kenan hani ne wanda yake nuna rashin yin shi ya fi yin mai zama daidai amma inda za a samu sun yin ba zai zama sun yi lai matuƙar sun fita da tufafi na musulunci an fahimta ku? sun kiyaye hurumin addini da ya ce mace ta fita a ciki ko ba a samu cakuduwa tsakanin maza da mata ba to ba za a ce suna da zunubi ba amma ba su yi abin da shi ne ya fi dacewa an fahimta ku to maluma sun tattauna kan to me yasa aka hana su maluma suka ce saboda raunin zuciyansu raunin zuciyan da kyar in ka tara mata ɗari da kyar ka samu goma da su iya jura kallon yadda ake bin gawa. ko ba haka wani wata ma ta subo muku kafin a dawo an gane shi yasa aka aka aka hana su Allah ya samu kaga tun da an hana su ka ko son yi ba za su haɗu da wancan darajar da aka aka faɗa na qirat da qiratan ba za su samu an fahimta ku so da su abinda suka yi shine abu mafi karancin falala abu na gama ne ce wala ya juzu an tuttaba aljana'iz bima yukhalifu shari'a baya halatta a raka janaza da abin da ya saba ma shari'ar musulunci da abin da ya sa ma shari'ar musulunci ba a raka gawa da ɗaga murya ko da ɗaga muryar nan na karatu ne an gane ku ko da karatu ne ko da kalmar shahada ne kai ko da hira ne kai kada ɗaga murya ba a wannan ba a raka gawa da ihu na kuka ba a raka gawa da wannan ba a raka gawa da hayaki na wuta wasu na wannan a sa turaren wuta ana tafiya ana ana raka gawa da shi ko da suke da wannan al'ada ko a kunna wuta kamar zai olympic kuma ana raka ana raka gawa duka wannan abubuwa ne waɗanda suka suka sa'a mashara mun karanta a baya mun karanta hadisin amru bin al-as ko a baya da yima iyalansa wasiya akan in ya rasu ko ce kar su yi kaza kar su yi kaza kar su yi kaza ya hahana su to shine malama nan yayi fakara na musamman akai yace wala yajuzu an tuttaba al janaizu bima yukhalifu shari'a baya halatta a raka gawa da abin da ya saba ma shari'a yace wa qad jaa an-nass fiha ala amrayn yace kuma nassi ya tabbata game da hakan akan abubuwa guda biyu na farko raf'u sauti bil buka'i wattiba'uha bil baquri nasi ya tabbata da hani akan raka gawa da kuka da daga murya da kuka kuka na daga murya ba kuka na hawaye ni wannan bayanin a baya ku wanda ba zai yi a hana ka yin hawaye da shasheka don ka rasa wani ba mafum yawon ko mun karanta shari'a baka dama har kwana uku ko ka rasa dan uwanka amma ba yadda wani ya wuce kwana uku yana kuka yana shishiga ba in ba iyali mace ga mijinta ba ita wannan an ba ta har wata hudu da ta yi ta ta samun sauki an gane amma kuka na daga murya da ihu da yekuwa bare har ya kai ga fada fade ta na shiga uku na lalace gata na ya tafi ya zuwa zai mun kaza Hmm? wannan duka jahiliyanci ne sannan wattiba'uha bil bakhur da kuma raka gawa da turaren wuta da hayakin turaren wuta wannan duka an hana malaki wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakan kuma ya tabbata ne a faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tuttaba al janazatu bi sautin wala narin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a raka gawa da sauti da murya daga murya ko ba a raka gawa da wuta wani za a sa taron haƙi sai an sa ne sai an sa wuta ya ku? Mhm. sai an sa wuta za ka ba a daga murya da wani sauti ko ba a sa wuta ma da jarabawa da muka tsinci kanmu a ciki ko? kuma kuma kuma mutane suna kallo malaman da waɗannan suka yadda da su sun san cewa haramun ake yi amma ko ba za su hana wasu tsoron kar a ce malam wane ya zama dan izala ko wani bala'i ka ga an dauki gawa ana ta la ilaha illallah har aje makabarta kuma wannan alaman sun san cewa haramun ake sun san cewa haramun ake akwai ran da muka je makabarta da ɗaya daga cikin malam malam Muhammad Sani mai agogo Allah ya kara masa lafiya sai nake magana da shi sai jani muka tafi wajen ɗaya daga cikin malaman a cikin makabarta sai mashi magana akan abin da aka yi tun ake zuwa da kuma nuna masa gine-gine da aka yi a kabari da aka giggina blog aka zagaye wasu an sa tile wasu an yi kaza yake malam kuka koya mana a littafanmu ma na fito gashi gashi gashi gashi gashi ko masu yin wannan abin sun fi ganin mun muka yi magana dama za a ce dama mu makiya amma ku kaza kaza kaza da ya zo magana sai ce man ko abin da ya ce mana shi ne Allah shi kyauta kawai amsan da ya ba mu kenan Allah shi kyauta kuma ba zai magana ba saboda tsoron in yi magana za ce shi ma ya zama mai dan izala kuma suna karanta za a karanta a gani amma ko ba za yi shiru wannan jarabawa ce kuma bala'i ya zama wajibi a gyara a gyara kuma akwai mahukunta akwai mahukunta yanzu da misali ciyaman ko sarki zai bada umarni ce to aje makabarta duk wani kabarin da aka gina a rusa a faffasa akwai wanda zai magana ba wanda zai magana ba wanda zai magana amma makabarta ya zama kamar na arna wani bangaren bai da bashi da bambanci da makabartan arna kuma ana kallo kuma ana kallo har ya sa wasu suna ganin kamar hakan shine ba laifi bane Nun akwai wanda yanzu yana yi ne saboda bai san cewa ma ba saboda yana ana ta yana ganin kamar gata ne ma shi wanda ya rasu a masa haka yana ganin kamar rashin gata ne rashin yin haka wannan kuma sa'a ma Allah ne shiga hurumin Allah Allah ya sa mu gyara a akhrajahu abu daud wa ahmad min hadisi abi Ya yace ya imamu abu daud da imamu ahmad duka sun fitar da shi da hadisin abu hurairah yace hadisin yana da shawahid yace amma shawahid fa an jabir an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu naha an yatba al mayyit sawtun aw narun akwai hadisin jabir dan abdullah al ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya hana abi raka gawa da sauti daga murya ko kuma da wuta wanda imamul haithami ya fitar da shi ah, insha Allah ta'ala haka akwai hadisin abdullahi dan umar malaki wa an ibn umara qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuttaba janazatun ma'aha ranatun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana abi janaza tare da wannan janazan akwai wani sauti ko wani ƙara ko daga murya shine rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana shi ma na hadisin ibn majah da ahmad duka sun sarawaito shi akwai akan wannan akwai hadisi akan daga Abu Musa al-Ash'ari kamar da malai fara ce ya tabbata akwai hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari wanda mun karanta shi ya gabata kuma ga hadisin Amr bin al aws da muka yi ishara zuwa gare shi ko malai sace kawai ce fa idza ana mitu fala tashabni na'ihatun wala narun Amr bin al aws sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma ƴaƴansa yake bar musu wasiya cewa idan ya mutu kar su yadda wani mai kururuwa mai kuka ya raka gawan shi kuma kar su yadda a raka gawan shi da wani abu na wuta haga duk wannan yana nuna mana cewa ya zama wajibi mu mu gyara mu zama mun kiyaye haka akwai ah, akwai ruwayan da yazo daga Abu Hurairah har ila yau lokacin da abu huraira ya zo rasuwa shi ma yi wasiya cewa la tadribu alayya fustatan wa la tattabi'uni bi mijmarin wa fi riwayatin binarin yace inna mutu inni abu huraira na bar duniya in yau Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki raina to la tadribu alayya fustatan kada kada in a kabari na kada ku sa wani abu na na siminti ko na gini ko na kar ku yi haka wala tattabi'uni bi mijmarin kuma kar ku raka ni da wani abu na wuta kar ku raka ni da wani abu na wuta kaga wannan sahabbai suna ta bada wasiya sau da zai sun san hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka san al'adan akwai abubuwan da ake yi waɗanda suka sa'a ma shari'a lokacin raka gawa to ka bar wasiya duk da cewa a wannan zamanin muna da ƙarancin girmama wasiya musamman wasiya da ke da alaƙa da da janaza muna da ƙarancin girmama wasiya kuma wasiya yana da ƙarfin da ya wuce duk tunanin da mutum yake tunani amma ba ma girmama wasiya mutum zai bar wasiya yana so in ya rasu za a yi kaza za a yi kaza ya yi kaza ga yadda yake so a masa a wannan amma wasu haka za su rufe za su ƙeƙashe ido su sama idon su kwalli ce ba wanda ya isa kuma lokacin da yake ba da wasiya ba su ce mishi ba wanda ya isa ba amma sun da baya nan kuma kila a famulin babu wani wanda dama shi wannan da ya ce ba wanda ya isa ne fi kowa karfin da ya kawata ya tsaya a zantar da wasiyan zai ce ba wanda ya isa ya zama wajibi mu gane wannan Allah ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna Allah ce duk wanda ya canza wasiya bayan ya ji ya san wasiyar to ya sani cewa laifin wannan abin da aka yi sabanin wasu yana kan wanda ya canza laifi ne mai girma laifi ne mai girma matukar wasiyyar nan ya dace da abin da shari'a take so to wajibi ne a zantar da shi kaga yadda sahabbai suke ta bada wasiyar yadda za a yi da su bayan sun mutu hadisin amr bin al-as zamu zo mu karanta a gaba har yadda har irin addu'an da yake so 'ya'yansa su masa akan kan sai da ya bar musu wasiyyar shi wani irin dadewa yake so su tsaya suna yi masa addu'a wani irin kabari yake so su yi masa me da me yake so su sa su toshe kabarin me da me baya so a sa a toshe kabarin da shi haka sahabbai suke yi so da tsoron kar su mutu a musu wani abu da ya saba ma shari'a an fahimta ko duk da cewa yawancin mu muna jin tsoron bada wasiya so da mutum yana tunanin kare ya bada wasiya yau gobe mutu eh? kama kuma yana da matukar muhimmanci in ma ka baro gobe ka mutu kaga ai ka ceci kanka daga sa'a ma Allah sanadiyar mutuwan Allah ya sa mun gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya sai Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu dora daga inda malam ya tsaya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa alaikum assalam eh eh eh eh annabi sallallahu alaihi da ya fada bai kebance ya ce ya tsaya anan a yace babu wani wanda zai umum yayi ba wani wanda zai hada wannan a rana daya face sai ya zama dan aljanna manzo Allah bai ce daga cikin sahabbai na ba a duk wani musulmi in saka ba kai ma zaka iya yau a rana yau kace to yau litinin zan tashi da azumi tunda na tashi da azumi dama na san wane bai da lafiya ba je in gaishe shi ila Allah ya taimake ka sai ka ji labarin ga wani yaro su zai janaza sai ka je ka halarci janaza dama ka san wani makocinka sai a hankali ko na tsarin ga ko ni yayanka sai ka ciyar da shi shike ka ka hada ke ka hada ke sai ka yi fatan Allah ya kamsa ko ba komai ko ba ko ba komai zai iya zama maka ma sila na karfan addu'a gobe kana nemo ba wajen zaka ya Allah ranan nan ne kaza ne kaza ne kaza na da ya Allah in ka karfa Allah ka biya mun bukata iri kaza sai ka yi kuma kana tawassuli da shi ya da matukar muhimmanci sosai الله wa'an eh eh ok ba mun magana saboda akwai magana akwai karatu ne zai kai mu zuwa gurin ah, wannan abin da suke kira talqini kenan talqini kenan shi mun karar mun yi bayani a farko akan yadda ake ma al-muhtazir ko wanda mutuwa ya zo masa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ku ma mamatan ku la ilaha illallah an gane sai aka samu wasu suke ganin ai lankantawan shine bayan ya ya shiga kabari tamma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya nuna mana ya ake lankantawa mun karanta a baya ku lokacin da mutum gashi ka kallon alaman kila ba zai ta lokacin zaka ce mishi ka ce la ilaha illallah shine lankantawa amma bayan ya riga shiga kabari ka zo kana kuma eh, kuskure na farko shi ne, lokacin da za a kira shi sai a kira shi sai a kira shi a danganta shi da sunan mahaifiyar shi wanda kuma Allah ya hana Allah cewa yud'uhum li abaihim ko har a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa za a kira mutum ne da mafi kyawun sunan shi da sunan mahaifin shi kai kuma ka zo ka kira shi da sunan mahaifin shi kaga ka sa ma Allah ta kurun farko tun wajen kiran nashi ko an je sai a tambaya me sunan maman shi me sunan maman shi ko kuna kokarin yin na sunna kuna addu'a shi kuma yana ne yana bid'a sana a kalmomin da yake faɗan ma shi kanshi bai san soriya ba san ma me suke faɗa ya fulan bin wanci utkul ma kharajta alaihi min ad-dunya shahadata wani larabci ne wannan ba ka suke faɗa ba wannan ba shi a larabci kwata kwata Ga dai mu larabawa ta <laughs> ba ma lar ko kaga mutum yana faɗan magana dan an ce fassara wallahi ba zai iya fassara ba zai iya fassara duka surmi ne kawai shirme ne ko dole a daina ya sa za a ga shi sa kullum muke faɗa inda a ce a ƙasar mu Najeriya kasa ce wacce take tafiya a tsari na musulunci to dama asali asali Allah bai yadda a bar mutane da addini a hannunsu kowa ya da ya ga dama. Allah bai yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shar'anta wannan a bar mutane kowa abin da ya ga dama addini hukuma ita take regulating addinin mutane hukuma ita ke regulating addinin mutane kamar muka ga yanayin jarabawa da muke irin irin kasan babu wannan ajanda din su amma inda sarakuna da mutane suke girmama su amma sun yarda cewa su ne jagorori na addini to ko da su da za su playing role wajen controlling to da barnan zai ragu sosai duk wani abu da aka ce za a yi to zo kaza kaza da kaza da kaza ake yi kai kana yi me dalilinka kai kana yi me dalilinka shi sarkin ko wanda zai nada ai yana da hankali kowa ya fada sai sarki ce to daga yau a garin nan kaza za rinka yi duk wanda ya saba ɗan banga fadawa misali an fahimta ku zai iya hada da hukuma da yan sanace duk wanda ya saba kaza ba a yadda ba kaga sai abu ya tafi daidai sai abu ya tafi to amma kaga mun ba haka yake shi yasa ga ka kana yawo ai ka kasashen da hukuma take regulating a dina ga addinin ya fi sai sai ga ana yin abu abun sha'awa ba wani hayaniya da sauransu to inda matsala take ke Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana na'am eh eh eh mm mm to da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine wanda ya hada guda hudu a yi ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya sa yau kai uku ne baka samu cikon na hudu ba to kila yau mutum bai da rabo sai da kon wata rana kuma har Allah ya sa ya dace to da ba dole bane haduwa yi tunda wai ba fata za ka yi a mutu ba <laughs> ko ba ka ai ba za ka yi fatan a mutu bane so da kai ka samu lada kaga da wani ma shi ma zai fatan ka mutu shi ma ya samu shi ma ya samu ladan kenan Allah ya sa mu dace wallahu alam to na karshe insha Allah amin eh. shi ma akwai babi a kan shi a gaba amma abin da yake a shari'a shine ba ka zuwa makabarta da nufin naje saboda kabarin wani wannan haramun shari'a bai dawa. kira komai girman shi komai darajar shi hatta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baka zuwa ko da ninya ninya ta nazo ziyartar kabarin annabi ne annabi ya hana an gane ku kaje ziyartar masallaci ne to kuma ba za ka wuce kabarin ba sai ka tsaya kai mai sallama to haka makawata baka zuwa makawata ninya ta naje ziyartar kabarin wani ya naje ziyartar makabarta saboda annabi ya umari da ziyarci makabarta an fahimta ku bayan ka shiga ka zaga kana addu'a ka zo wajen kabarin dan uwanka sai ka tsaya ka masa addu'a amma ba ya zama shine hadaf da yasa ka bar gida saboda shi ba wannan kuskure shari'a bai da ba an gane in shi muka zo kan shi zamu ga abubuwan fawaid da malamai suka fitar da yasa shari'a ya hana ya hana haka wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله